jikinki kamar ya sanyaye ne ke daga kara ne irin yangan nan ta mata ake kada waske rabiu hmm. na zo ma da wani wow tun dai kafin mai aure ka samun mana baby what baby man tana nufin ka zama dadi kenan su daji an shiga uku kura ta yi sabon takalmi man ba ni son wannan takalmin look the baby kawai a je a cire shi me ka ce a je a cire shi ah. haba rabiu zuciyar musulunci ce da ni ni ba zan iya kashe rai ba gaskiya ba zai yiwu ba ustaziya to baran ga miki idan kika haɗu ni akan hanya kice kin sani babu ni babu ki idan na ganki a hanya nan taka ki da motar bobo zuwan fasa ustaziya see you later bye Allah ka ba shi ki sake cewa ki Allah ka taimaka mai ina sun samu ne gaskiya a wannan abu ne ma haka ba wani zabi sai inda na kai mutum gaskiya dadi ni ko inda sun samu ne a banda kawai in zauna ne karatu aikin ma a bai shi kawai bayan zuba dadi kada ka a carfe mutane baki karatun ne daga yau sai yau da kin rike mana kudancin musali ba ta baki je ba a halin da kuka shiga yanzu ba Nalimat kin biye wa zafin zuciya kin jefa fama a cikin wani hali na ilahi na ilahi razu madan Allah madan Allah kiya madan Allah magadara ce dan Allah dan Allah ba mu kiya biye mage ya fi min kinji Allah ya gani ta tarbiyyar da ban nuna miki a cikin wannan basiri don ki zama cikakkiyar mace ya salima ga halin da muka tsinci rayuwar mu salima in alillah ai wa lillahi ne rabbi ya ilaha muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Eh, ya aka a ah, wato an samu wata kwanya da kawata an <laughs> gane ko wato ba zai yi a ita dafa wa jaki shayi da cin ba shayi an gane har da kai babu magana gaskiya ce kawai mun ba za ta ba da haɗin kai ba ta hau titin Alubu ya isa ya isa. Ka gane? Ba zai ina guri ana cewa da halin dina ta ciwa. Ka tafi don asibiti. Ina so in ga harabs. Haraps. Oh, sai yanzu za ka ci kira za ka wayo kai akwai dan magana Oh ya na na mana. Dadi na. ya nada ni md ɗin tanar eh, ruwa ruwa ashe yanzu akwai harka eh, yanzu an faso ki gani ki hada ni da wannan a shirya wannan dole ne ke ki hada mun tsaro ina nan <laughs> ya bubu Allah kasa da iska ne. na kasa da zai eh, kai fasa ciki to fasa ciki ko fasa ciki wallahi ba ba ba na ɗauka ko kin tsaya ba wannan ba albashin ne? to yanzu saboda kuɗin mota da kuma 'yan abubuwan da kika dan saba yi sai ki dan ɗaya abin da za ki rike ko? ga ni ga ke ga malam ta game da zancen aurenki yi mishi bayani ya ji daga bakin bakinki amma wallahi habib ke jira ya kammala karatunsa yanzu zai gama karatu sa shekara daya shekara daya to a alkai amma dai gaskiya maryam ya kamata yanzu a ce an gama da magana aurenki tun da kin ga kan waje gari tana tasowa kamata ya yanzu a ce zancenta ake yi ba naki saboda haka duk abin da ya kamata a yi ya kamata a yi shi a gama don hankalin mai kwanta a ci gaba kuma da wani alama. abin da ya sa maryam yanzu kin san mutum ake kiwo ba ba dabba ba saboda haka mutane za su zuba ido yanzu za a fara surutun zaman mai kike har yanzu ba miki aure ba maryam ki yi taka kake biye wa ra'ayin zuciyarki kin ji ko je ki mara Allah ya miki albarka Allah ya miki albarka je ki ce dama da mara ni mala ai ga ta dan kauce a guri kafin nata ya zo kuma to Allah ya mana jagora amin amin talaka da talaka duk wani son harka ta talaka duk da rasu wanda wannan mota su ya tafi wanda shashanci a san da zai Arabs kana nufin da kai da ita da mahaifiyarka ku zauna a gida ɗaya? a ah, to me a ciki? Ayan ciki suna haka ita ma ta so To ai wai irin matsalar iyaye din nake guje ah, ma karka damu dama sharp sharp sharp sharp man you know to ya batun alƙawarin kuma da kai mata a ah, karka damu ai idan ta shigo cikin gidan ya so daga baya sai a cika mata alƙawarin ko ba ka ba Allah shi gangare dole na hukun burki take shi wani abu ne ya faru ce bari na zo na gaya miki karki ji a sama wato umma ce ta aike ni kaduna shi na ce bari na zo na gaya malama don kar ta ji a sama hankalin ta ya tashi. kuma yanzu yaushe za ka dawo. a'a malama kwana biyu zan yi rak ba duk ya zan ba aikin da ba za ki misin ina da yawa ba. gaskiya dai to to habi Allah ya kiyaye hanya. amin malama gadin naziri an primary school malama. ne ai malama ce so wai bari in shiga dai kan na bayyana sosai ok to to daya me kike so in ka miki in naji ali <laughs> duk abin da kaga ya dace ka kama ina farin ciki da shi ka miki kaina abin shi ne ma mafi sauƙin abin da zan ji daɗi kenan da ya da ke ajiya cikin rikici kan ɗauke wasu da kashi ko thank you alakiya Sorry class for my absence. So Habiba, come and pay the mixing later. abuja ina da baki da yawa da za su zo nan ya ɗauki bikin abuja a kano kawai za mu yi mu dai kai kai hajji a mu picnic din ko mu kai shi Abuja ko ko mu kai shi Yankari kawai mu tashi wannan kuma ya rage ruwan ku ja tsiri babu kan tafai ne mm. to je ka ka dauki dubu goma ka dubu goma ta mun kada dubu goma ta maka nan mm. to je ka ka dauki sha biyar ni gaskiya ashirin zan dauka ashirin zan dauka don fita kawai to Allah shirya ka ne salima kin yi ci ba kaɗan ba kuma kin nuna wautarki a fili maryam ba kwa sami ne inda na shiga babu mai tusa da wani kuma ba kwa mana na ji na yadda kaddara ce amma da tunanin ki ne sila sun zuciya da buɗan da biyar rubin shi to sai ki nuna makadara wannan kuma zama ishara a gare ki maria ba zan iya zama da wannan cikin ba. Kawai zubar da shi ba zan iya zama da wannan kundin bakin ciki. Kai kai kai ya zibillahi. Rani ne kake son ki fada Salimat. Ki tuna ba idan kika zubar da wannan abin tamkar kin yi kisan kai ne. Ki ji tsoron Ubangiji Salimat. Ina mai roƙonki da ki ji tsoron Ubangiji. Kar ki aikata wannan aikin Salimat. matsayin da za ku manta da mahallin sallama musamman da ke rabiu a yanzu ne za ka dafa tudun da za ka miki ki tuna cewa aure za ka kuma muna kyautata maka zaton haihuwa yanzu wani iri shiri ka yi yadda za ka tarbiya tun da iyalanka idan ka yi aure tarbiyya me abin wahal da kai ka gani irin tarbiyyar ta zo gidansu irin ta sa aikata gane ai yanzu hutu ake yi a sharawa a shakta ta a sa kiɗa a tashi a bikini wallahi ni ma sai na tozarta ce dai a riga an gama cutar mu amma ina da kwakwaran hanya da zan ɗau kotu zan kai shi yin haka kamar kin kwanci wa kanki zani a kasuwa ne kuma in har ni na haife ki ban yadda da wannan takun ba yanzu in haka zan ta zama da shi darajojin 'yan matan da kuke gurza ku samu mai bane kalle ni da kyau ko da gani ni kawar rago ce na fi karfin taure dole ne ki gaya mun magana yau da dole ne ki ta mun ba ba da ba keki za ki iya me ko zai hana in har zai zame min warakar cutata to shi kenan ki shirya mu je gun fati fati mm. dan allah <laughs> eh to shi kenan <laughs> allah ya kai mu samu kan bebi sai na zo sannu ku da zuwa lafiya lafiya ina gajiya sannu a ga cewa ta yin kawutan nasa allah sarki sannu ya mama naki suna nan karo a ga ce ga mun haɗe ku a gaskiya kun dace ka sani ma lokacin da na auri gari haka ake cewa mun dace shi ke Allah ya sa kai ma kai halin marigayi ke ma Allah ya sa ki hali na kin ji ko ka samu wacce ta dace da kai ta haɗe ta. ya haɗe ta Ba, duk sun haɗe. magana. Ya jirgin jirgin ne. <laughs> gawana ase biskit ko za mu je mu dan sha ice cream kada si bara ta bayyana ikon Allah gaskiya ni dai ina son a yi wa yaron nan aure ina kika taɓa ganin an yi wa yaro aure bayan gawarsa bayan aure amma ka san cewa halin mahmud daban yake da halin kowa a gidan nan ka duba yaron nan rabi aure ba za a yi shi tun sigir ɗin gata yayi na zaben miji fa ba zaben gwara ba ne ba kamar yaya ba eh aure ana yin sa ne ba dan arabu ba sai dai mutuwa ta raba wajibi ne dukkan wanda zaki aura sai kin kiyaye amma ai na yi sa'a kai kin ga yana suna kuma yana kaunata wajibi ne duk wanda zaki aura sai kin lura da hankalinsa da haƙurinsa da abokan mu'amalarsa kuma ai abokan da yake mu'amala da su na ga mutanen kirki shi ma na gari ne shi ke sha Allah muna nan dai mu Allah ya zaba muku miji na gari wanda idan an je an je kenan

kamar a asha mai sai sha sha sha ni dai zan ce masha Allah so na ke sha biyo yaran madali in an yi bibiyo sai in da gudu biyayya barca ce yabo dadin zance kauna aiki mace ce sai gidarin hujja ce assalamu alaikum ba tare da fata lokaci ba muna wa manyan bakinmu barka da zuwa a gurguje zan gabatar muku da manyan bakinmu kawar amarya da abokin ango sagin sale wanda aka fi sani da jama'a assalamu alaikum ina matuƙar farin ciki da murna da kuka zo mu wannan biki na kawata mai suna rahina ahmad ina matuƙar farin ciki duk wayanda suka zo allah mai da su gida lafiya ban ji dai me kuka ce ne salamu alaikum ah, barkanmu da warhaka hakika yau rana ce ta farin ciki gare mu da kuma abokina kuma a sa'an nan da amaryarsa wato rahila muna matuƙa farin ciki da zuwa wannan guri da kuka yi yau kamar yadda wasu kuka sani abokina dai ya haife shi a shekara 1977 inda ya karatu daga primary zuwa secondary yana kammalawa yanzu ya kammala diploma shi ma um, bayan nan kuma ya specializing wato a harka dai ta hutu za ce domin abin da ya karanta shine abu da ya shafi entertainment da jama'a assalamu alaikum idan shi mai bada tarihi ya manta ya gaya muku cewa shi ango ya saba lalata 'ya'yan mata yaudare su ya watsar ne saboda haka ina so bai sani doke ƙarya ne in ƙarya ne ka musa mana banzaye marasu kunya masu lalata 'ya'yan matan mutane wanda ba ku san ciwon kanku ba ba abin da kuka sani a rayuwar ku illa ku yaudari 'ya'ya 'yan mata kar ka manta cewa akwai ƙarshen ka don kai ma dole za ka haifa

ko yanzu na wuce kaɗan daga cikin halin ɗincin da na shiga salima ciki koyi da hadisin annabi rahama ya ce shi mumuni ba a sa su biyu a rami ɗaya ina mai ki da ki ji tsoron allah kuma ki kare mutuncinki insha Allah za ki same ni da kamewa na gode ba komai shi alheri tamkar watsa 'ya'yan iri ne allah ne kadai ya san irin alherin da zaka samu daga gare shi na gode zan tafi sai ki gaya gida na gode rahila wai yaushe nake da mata ne wani shi in tambaye ki dama soyayya tana koma gaba ne in sa ka kaji ka bar jira in banda tsotsai me zai sa na aure ka in dai kai ɗa ne ka sake ni a yau ɗin nan in tafi gidanmu da kai da kaska ba maraba maci amana ai in jifa ya tsallake kaina ba zan yi fata ya fada kan wani ba kana jin zan taba amincewa da kai ne a rayuwata ka sani ni da kai ba gani zaman kura da kare Thank you. Ali, ban gane ba. Kamar ni in yi aure yanzu. Shut up. Ba na sirri. Sauran da suka yi auren ka gata suka yi. Wannan shashancin banza ne. Ana so a bambance ku da ɗayan kaji. Kuma ku tsaya kuna wani babbaurewa. Kashe wankan. sagir na wata uku Afternoon, ma. Are you the one who's been coming to see Mariam Yao? Of course I'm the one. Please, don't come again here because this is the school premises and we don't allow our teachers seeing the friends, receiving any calls. You can meet her after the school hours. I will never do it again. Okay. Bye-bye. sara hila kwa da kana santa sai ka juyi wulakancinta dama an ce mai kiwon ako baya gajiya da guzurin toshi to ya isa haka enough is enough na gaya ma ya isa haka wato ni da jin kunaki yarinya ta daga hannu ta share mun mari abinci na kai <laughs> sai ni cila kowa mai cinikin lalata sai na nuna mata rashin mutunci wallahi ba shi ne bai san inda so yake bane kai da yawa kake gofs ke so kai ni raps daman gaskiya nake gaya maka amma tun da baka san gaskiya shikenan ba wani abu yake damu ki ne? Kwarai kuwa hajiya, da na san haka halin ku yake dama aure ɗanki ba hajiya ina takaicin hada zuri'a da ke rahina kin san da wa kike magana ko shakka babu da habiba nake uwar rabi'u saboda haka hajiya idan yau ki na zuciya kisa ɗanki ya sake ni a yau ba a gobe ba kuma hajiya ina gaya miki daga ke haɗan na shi rabi'u ba ku fiye min aljihun rigata ba kina ji hajiya sani da haka hajiya idan kika ci gaba da zama da ni a cikin wannan hali hajiya sai na zai miki kadangaren bakin tudu ina ce miki kararrawar duniya gaskiya na gaji da ganin ki a irin wannan siffa da nake ganin ki a gidan nan kuma ni a tsammani na ma ke ba jin kunya ko domin yanzu ga yar uwanki har kun zo kai daya abin da ya rage kawai ku kai daya kuma da mahaifiyarki a sannan watakila ki zai tafi ko to ki gaya wa habibin nan lallai ya turo iyayensa mu yi magana da su ta ƙarshe akan aurenki ko ba kya ji Baba ai game da maganar A a ya isa. A nan za a yi magana nan gidansu ne? Me ina ruwanmu da wani karatunsa? Me miki zafi da karatunsa? A gidansu ne za a yi zancen karatunsa. Saboda haka idan baki turo shi ya turo iyayensa sun zo mun yi magana ba. To ni kwa tabbas zan daura miki aure ko kin yadda ko baki yadda ba ko kin sani ko baki sani ba. kuma da wanda ni na ji na gamsu da shi ko da ba ke baki gamsu da shi ba gaskiya ne malam wannan maganar taka ta yi daidai to maryam dabara ta rage wa mai shiga rijiya sai ki ya tara to wannan ma ba wani abu ne na shawara ba ko me ya wani abu shawara ne wace ce kuma yar gidan waye sunanta Maryam shi ne na ce gidan waye eh, a gidan wani mutum ce kada kar ka je ka auro yadda alhaji ba zai amince da ita ba to mama ba shi shi in nemo ta nake so ba yanzu in na nemo ta nake so kuma ai ni na ganin ba zai ce baya so ba eh, kuma ai na san ba za a yi auren dole ba dole ne abin da zaɓo wacce nake so ko haka ba dole kai waye zaka ce dole to ya hakuri baba zari a auren shi nake so ko wannan kuma ya rage namu I don't lie. kar ki damu bayan ina son halin umma za ta aminci habibu am dan allah karkaya shi ne ni ne wannan maganar maryam allah shine jagoran Balla don Allah ni wallahi ban taba yin haka a gidan ba. Daidai da lambar Ina gaji da jan wannan. Amma ni wallahi na gaji tun mafa wannan abu diya wannan diya wannan abu. Ni ban taba jan wannan ba wallahi. Na shi kenan. Yanzu dai ba haka ba sakina. Dama ina son da gaya miki. Ba zan gaji da gaya miki ba. Ina da ja miki kuma. Kin ga da ke da 'yan uwanki duk dai kuke a gurina. Tunda mahaifiyarki ce ta sha nono ta bar mini. Don haka duk abin da zan mata haka kima. kira karatu ne ka ki garin nan saboda haka idan kin tafi makaranta abin da ya kaki shi zaki kin san makaranta ba irin jinsin mutanen da babu kina ji ko da lalatattu da na kirki saboda haka ki kula abin da ya kai kiki ki mai da hankali kin ji ko yauwa amma ni fa zan wannan ni na gaji to yanzu dai sai ya ba a san aiki ko kankani ga zan yi ta kama na ƙara sa dinga ta motsa jikinki don ba haka sai ki wahala wajen haihuwa wallahi umma ko in na tashi na ce zan motsa jikin na ko ciki na ciwo yake assalamu alaikum alaikum ne ya sai wa zuwa sani da sun dinga eh, da zuwa. Ya Salimat, kina an zuwa antenatal ɗin ba ana duba ki? ina zuwa. Sun mamai da nisa ta biyu. Ah, ba da Allah. Wallahi, ke ne da. To, ai shi ke na hmm. Kare. ko? A ah, ah. ah, sai magunan da suka rubuta. Ni a gajiya. hidimar yau daban ta gobe daban an gode haba haba da nuna Allah ya saka da wannan nauyin ainihin zai kamata na ɗauke shi a kai na da a kullum gidan tana abin da rabi yi sai an cina da rakiya da rahilat ki tuna fa har gobe mijinki ne kuma yana da haƙƙi a kanki bisa kasancewar sanin mijinki salima take ba na ƙaunar rabi salima kuma rabi ba ba na da sun taɓa ƙaunarsa saboda taban da yake sa bai taɓa kankarwa a wajen a dai a hankali domin har abada yana nan a matsayin mijinki to umma ji ko tsufa fa ka ɗauka yadda kake ma ba ka da hankali kowa ma ba shi da hankali yaushe haka fara mata ta da za ka riga a guji. Ki taimaka mana sata zan yi ko, sata. wai tsaya saura mata nawa ku gama karatun ne gaba ɗayan shi ai ku ko ba daɗewa ba zan daɗe ba zan gaba to bari ka jin gaya maka ba digiri kaɗai za ka tsaya ba har masta sai ka yi eh yanzu ku ba sanadiyar ke zan rasa ta ba magana ki saboda haka ka je ka gaya musu idan sun ga za su tsaya ka gama karatun ka gaba ɗaya shi kenan idan sun gaba za su tsaya ba su ba duk wanda suka ga dama Ina Maryam da? Ta shiga an aika ka bayan. Wani tura kuma? Eh Bari zuwa. Suna harkar yake so. Ya ya ne me ka ku kofar gidanmu na sha ja muku kunne ku janye tsimmo karin rayukan kun ki ku janye ku to wallahi wallahi idan kun ki za ku haɗu da wulakanci tun wulakanci ne na kama haɗuwa da shi tun da hannun ki ta hukunci na na kama haɗuwa da wulakanci abin da ke so ki fahimta shi ne sanki ya shiga zuciyata ya shiga raina kai har magangan ciki na gaba da ba da na iya baby ka ki kofsa baby ki kofsa har ka ki futa baby you know ki futa baby gane masu shi nan ba ah! samu ki hanci wallahi shari wallahi da ba ta kai ba ka san har yaran tashe ta da lukka wallahi share ta ka gane ko kar ka zo a yi biyu ba waccan yarinyar ka tana tana ta wanka ma ne wannan ma ta zo ta mare ka ai ba zai yi ba sai guys sun kamar da dariya ka gane ko ko ya Allah share ta kawai ka ne wani zo mu fasa ce a gaskiya bari mu dan ka ba ta taimaka wai wannan kai me yake damun ka ne ya da hankalinmu da shekarunmu kana so to so kake mu dakata taka mai ra'ayinka me za mu ma ya ce an ce an baka ba ba a baka ba ka fito ka kasa fitowa to me kake so kuma ai maka rainin hankali ne kawai a gurin wannan yaron amma idan ba haka ba ka fito mana kana son ta tunda babu halin fitowa ka yi gaba wani ya fito ku tema gwaza ce ko ku dankali ka dala kashi tashi da Allah a harka aure ya zaka zauna kana dan Allah da Annabi a taimaka maka Yau na yi ta da kulli dukan kabarin ya malam. Sai na. mana. Ta shi da Allah. Ita ina jika, jika. Ka je jika. Wannan yana hankali kuwa? Abin a man gare shi malam. Ni bikin gada ma wannan shi ya dama. A zo zance zance zance duk an goge mun fara kasa da take tsoro. Kuma ka ce da mutum ya fito kuma ba fas. Ai yadda ka gan shi ɗin nan babu anini babu aniya sai zance. A to tun da haka ne. Ranta duk ya sake dawowa kan ta fita. idan ɗin ba zai an ce iyayensa ne suke sallama ba to ta ƙare Bif saki irin ya fi kiɗin nan kin gane sannu ko irin ban gane ba me kike nufi ne gani ne kana ta haka da hannunka kana ta haka da hannunka sai na da ciwo yake oh bullshit bib sakin kake kwafsa mana kake kwafsa kin gane <laughs> irin kin gani lipstick hakkin sa wani abu ya tsaya min a makoshi gani ko wace <laughs> irin na baki dariya din nan ko <laughs> kake yi ba saboda haka ina da su ke ki ko shakka babu to za ki biya dubu dari biyu da hamsin sun ishe ka ki biya ni ki ga aiki da cikawa can kake so ko kashi kash umma da wannan son jikin naki har zaki mana jiki a nan gidan a ci abinci umma na'am da ban na miki ba to a makaranta ko umma eh <laughs> yau a shanci to haka yi ne hmm? to na gane amma dai abin da nake so in gaya miki ba zan hana kiki samari ba amma ba na son taron tsintsiya ba shara na son a samu guda ɗaya kwakwara kin ga dai abin da ya faru akan yar uwarki ko ba abin da baki sani ba don haka ki san wanda za ki guda kina ji na kin ga dai abin da ya faru akan yar uwarki ko ba abin da baki sani ba don haka ki kiyaye kina ji na mm. bayan haka ban yadda da saurayi ya zo zance ya ce zai ɗauke ki ku tafi wata uwa duniya ko kuma za a tafi shan askirin ban yadda ba zo kofar gidanku ko me za ku zanta ku zanta kofar gida kina ji to da ko mun tukunya ki zubo mun ruwa a ciki ki kawo ya dora amma ni ne abincin ne ko haka ma za a iya girki abinci a gidan a ci ke sakina na'am ki taso ne ki ce ta zo ta yi sallah lokacin sallah ya yi to ko ta dora mana auren kowa ya haba habib ya za a yi ka makance da dangane. bayan kuma kana gani habib abu mafi sauki a nan shi ne yanzu kina da hankali kin habib ko shakka kan kai na gode wa Allah da wannan matsalar ba daga gare ni ta bullo ba da daga gare ni ta bullo da an buga min tambarin da ake buga

me ya wani barka da yamma me me ka zo yi so mu daidaita faɗa haka yi me ya wani ku daidaita kai wani irin kai ya sunan ka ne habibu ko wa ya sa ma wannan suna ta shaida sha ne kai kai adu ya kamata a kira ka ko balidu eh? ba ka da basira ai aure ne ka kasa yarinya ka kyale ta ta je ta samu wani wanda za ta aura su zauna lafiya kuma mu huta kuma sujada na kamu ba ya kowa sujada sai Allah tashi tashi tashi fita je ka in kana da wata magana ta turo na gaba ba na magana da yara ne kashe wani aure? Ɗan kawo. To bari kaya miki. Babu ni ba biki kwata-kwata bayan ta ɗan da kika haifa. Rabi, ina son ɗana kuma ina roƙon Allah. Allah ya raya mashi kuma komai daren daɗewa. Tsaka ne. Mutane! Mutane ki ɗaure kuɗin gidan nan. ne. Mutane ce! Yan sai kawai. da nake maka wallahi da kudin an ce ka zo inda nake ma ba za ka zo ba wawa kawai in dai zuciya ce ka ya ci ni ne abin da so kake in dai dan saurari ko da minti ɗaya ne haka fa za a ƙare wallahi tallahi rayuwar mutum haka za ta ƙare ya dan eh? ba zo ne din ba an ƙi? Eh? Wani an bai wani lokaci ne. Kuma haka ba na san da za ki sauko. Za ki sauko, dole eh? ne ki sauko. ba ta kici gani ba ni a rayuwa ta ban taɓa ganin mutum tamkar ma ya hali game sai ka ce cingan ya gaya maka danna da ra'ayinka ka ka kama gaban ka ka tsaya kana ta wani ɓata lokacin ka amma Allah ya cusa min ra'ayinki babu yadda na ya ji ya kamata canja mana hanzari haba eh, sai ya ci an bi su fkd gaba ɗaya sun manta wuri wa ya dole dan kwalisa ba wai shi ba yana da yaro wannan wannan mun tashi bazu kan nan zai ma wani yanga da wannan hansa din haba yanzu mandawar na ne yake ya a to in dai an mandawar ba ne yake rike to zan sauya maka tabbaci inda na ji umara gaskiya sai ka bambanta ka ji ko? yake faruwa ne kaɗan ka gani inda ya wuce rahila ya kamata ki gyara ɗabi'ar ki Allah nake tabbas abu mai tabbas begen ki cikin na bai tafiya allurai a jakar rayi ka yi min sauri ni dai ka yi min sauri na bai bayi aikata alheri lokacin shari kafin mace gani gushewa sun kawo wuri na su shaidu na kafafinki ni zan mulke ki ni ne mai mulkin ki na bayyane umma ina muke zuwa da me na gaya miki <laughs> umma ai ke kin ce kan mu sake rufe mun baki ai na gaya miki ban yadda ku fita ku bar gidan na a tafi wata uwa biyu ko shan askirin ba ai na gaya miki ko wato ma kika bi shi kuka tafi fulawoyi la in ku ga ice cream ke ba ci gane ba in ba ice cream fa muka je siya fa umma gurin ga miki fulawoyi ne a gurin kuma da gani sai yi muke zama a gurin ba ice cream muka je siya ba sallallahu alaihi wasallam ki mun baki ca nake abin da na hana din kenan wato ashe duk abin da na faɗa ya tashi a banza ko baki ji ba kenan kuka tafi cikin fulawoyi saboda mu ba mu da arzikin fulawa ko amma ai muna da dakali ko kuma na ce da auren da za a yi a yi ta kofar gidan wato kina so abin da ya faru akan yar uwarki ya kuma maimaituwa ko umma ai hakuri na kuskure kar ku kuma ji kar ku kuma gani kar a kuma komawa mun mm, to da gaskiya ni nake ta yi ne na ce gidan ba za ka aure ka ba wannan san ma ba matsayin ka bane waye malam yawo ballata na zuwa su. ni dan malari ka bari kawai aure ta kai ba a yi musu kaga da shi ka tafi duk abin da aka yanke za ka yi alhaji don allah ka bai shi ya aure ta duk yadda zai je ya aure ya aure amma ban da ɗan talaka to a sassauta dai mun ga dama ba Allah ya baka hakuri Hello baby, ke bin da halibin ki ta da hankali. Raps, dama ba komai bane wallahi. mu ce ta ce duk ran da sagir ya zo mu rika ta a gida muna ce shi kuma sai ya rika kawo ni na matse kawai ki matse kawai to wani matse ku na matse na matse yana Baby, ki share kawai. Kin gane ko? Na share to. Raps, dama ba komai bane ko? antina ne ta ce antina ne ta ce duk ran da kananta suka zo in turo ku ku gaisa da ita Rahima, mun ganki aikata wannan ganyen kai. Haba, haba ne kenan haka kika yi. Kuma Allah ce wannan dai cewa ana auren mace don abu guda hudu ko don kyawunta ko don dukiyarta ko don nasabarta ko don addininta amma ya hore mu da ma'auri a addini ba da allah na ganin abin shi auren wannan gudun shawara ta ke to alhaji bai ne ba kan ka ba kin amincin kawo shi ka je ka shi ka kawo shi sun can banza su kowa a gidansa sarki ne amma ya fito waje ya zama nama ɗan ga waina sun yi cila mai cinikin lalata tamkar na kiyar kan juji nake daga nesa a sha'awa amma an aka ɗauko ta bata ciwa maryam ina so ki san cewa raƙumin da ke daji ba yana cin ƙaya don jin daɗi ba ne